kafin nan mai tambaya ta farko yana cewa me ya matsayin mutumin da ake bin shi bashi na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba shin ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba na farko da ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba ba za a yi masa sallah ba wannan a farkon musulunci ne daga ƙarshe an soke wannan hukunci manzon Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu ya ce hala ala sahibikum dainan aw dainun shin akwai bashi akan dan uwanku idan suka ce eh sai ce sallu ala sahibi ku je ku yi masa sallah to amma daga baya manzon Allah ya ci gaba da yin sallah hatta akan waɗanda ake bin su bashi wannan dangane da sallah kenan game da mutum sannan kuma batun ana bin shi bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba wannan haƙƙi ne akan yan uwansa su biya mashi waɗanda suke magadansa su ne ya zama wajibi su biya bashi da yake kansa kafin ma su raba gadansa in kuma bai bar abin da za a biya bashin ba to su yi karo karo su biya masa ko a samu dan uwa musulmi ya biya masa a matsayin sadaka domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da hakkin ya yafe shi kadai dukiya ce ta kasa ta dukkanin jama'a gaba ɗayansu baka da damar za ka iya tuntubar al'ummar kasa cewa sun yafe dukkan bil din da ake bin shi na wuta ko na ruwa saboda haka a nan gurin wajibi ne yan uwa musulmi su biya mashi dan saboda ya kasance an barrantar da kansa daga tambayarsa wannan bashin a ranar tashin kiyama mai tambaya ta biyu yana cewa akwai waɗanda suke da aƙidar cewa a juma'a ta karshe cikin ramadana tana da wata falala ta musamman kuma a sakamakon haka har akan yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha'i shin wannan ya halatta a wannan baya da matsayi cikin addini bid'a ce na farko ta juma'a ta karshe a cikin watan ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin watan ko na farko ko na tsakiya babu wani dalili a shari'ance aya ta alkur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar karshe kan sauran ranakun juma'a da ke cikin watan ramadan duk wannan shaci faɗi ne na malamai sannan keɓantarta da waɗansu nafulfili da ake yi cikin jam'i shi ma kuma wannan bid'a ne baya da asali cikin addini abinda ko dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin ubangiji kuma ya zanto baya da asali a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ko kuma ayyukansa ba a taɓa yin ba abin a lokacinsa shi bai yi ba bai kuma yi umarni da a yi ba to wannan shi ne ake kira da suna bida wannan mai tambayar ya ce na ji an ce cewa ar-rashid a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba domin hadisin da ya nuna haka da ne shin haka ne ɗaya kenan idan kuma haka ne mutumin da aka sa masa suna ar-rashid tunda hadisin da'ifi ne ba ingantacce bane ba zai iya canja wannan suna a madadin abdurrashid ya canja shi da wani abu daban kamar abdurrahman abdulaziz abdulghaffar ko kuwa tambaya ta farko eh haka ne hadisin da ya nuna cewa ar-rashidu suna ne daga cikin asma'ullahi husna hadisi ne da'ifi to tun da haka ne kenan mutum ba zai sanya wa kansa suna ar-rashid ko ya sawa ɗansa suna ar a abdul rashid baka nake so ce ba za a sanya wa mutum suna abdul rashid ba wanda ko aka sa masa suna abdul rashid to yana da dama ya canja da abdul aziz abdul rahman abdul ghaffar abdul jabbar ya jingina kansa zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin alkur'ani ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihi na'am ina fata an fahimta wannan ya ce na ji waɗansu sun ce ka ce ba a rera addu'a ta alkanut rera ta ɗin nan bida'a ne haka ne ko ba haka wani ba eh haka ne na faɗa wato mutum ba zai rera addu'a ta alkanut ba a irin tsarin da yake karanta alkur'ani kun san shi alkur'ani lalle an ce a yi ta ganni da shi har manzo Allah ce laisa minna man lam yataghanna bil qur'an ba ya daga cikin mu duk wanda bai rera alqur'ani ba abinda ake nufi da rera alqur'ani karanta shi a jerance da fitar da harfansa kowane harafi a fitar da shi daga mafitarsa a bashi sifa da ta dace da shi idan harafi ana masa tafkhim to mai karatu ya fakhama shi wato ya kaurara shi idan ana masa tarqiq to lalle mai karatu ya siranta shi wajen karatu ya bashi irin abin da ya dace da shi min hamsin wa shiddatin wa rakhawatin wa takririn wa dukkan siffa daga cikin siffofi na haruffa da suke sanannu a cikin ilimin tajwidi mai karatu ya kula da su to yayin da yake karatu a irin wannan tsari da harshe na larabci tunda an saukar da alkur'ani ne da larabci to shine abin da ake kira yayi taganni raira Alƙur'ani mai girma amma ba zai zo ba yana karanta alkur'ani irin yadda ake karanta labarai a rediyo ko a talabijin ya zana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi wannan ba qur'ani bane ba kalmomin na alqur'ani ne amma ya karanta su a wani salo wanda ba a yadda a karanta alqur'ani da shi dan bai rera ba idan ya zana alhamdulillahi rabbil arrahmani arrahimi maliki yawmiddini wannan ko alama bai karanta alqur'ani dan so ake rera alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم maliki yawmiddin ko wani abu makamancin haka wannan shine rairawa to ita kuma addu'a ba za ka raira ta ba sai dai ka karanta ta yadda take ina fata mai da ba za ka ce ba Allahumma hadina fi man hadait ana amin <laughs> ka raira ke sai da Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait ba a raira ta tunda ba alqur'ani bace na'am ina jin bayanin ya fito kenan mutum ne yake da shago na bayar da haya na video cassette sai a je a bashi kuɗi a karɓi haya don a je a yi kallo sannan a dawo masa da shi gurgudan wani lokaci da aka yi ittifaki yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba eh, idan video cassette din na karatun alkur'ani ne ko hadisi ko tafsiri ko dukkan wani ilimi da za a yada ilimin da yake da alaka da addini ko wanda yake da alaka da rayuwa likitanci ne bincike ne kan wani abu kan kimiyyar sararin samaniya kan abin da ya shafi injiniyanci likitanci da sauran sana'o'i na mutane idan kasar din ya shafi wannan babu laifi mutum ya karbe shi a matsayin haya kuma ya biya kuɗi kuma idan an gama ya mayarwa da mai shi kayansa babu laifi a haka amma idan kasar din na kaɗe-kaɗe ne da wake-wake ne da fina-finai waɗanda suka kunshi ganin mata a tsirara a cikin hali da bai dace ba gashin kansu a waje sun bayyanar da dukkan wurin da ke zama fitina ga ɗa namiji idan ya kalle shi to irin wannan sana'ar bata halatta ba haramun ce muna son ƙarin bayani akan wa'azin ya mace ya halatta mace ta wa'azi ko bai halatta ta wa'azi ba da mun ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau mace ta yi wa'azi ya halatta mace ta yi wa'azi ga jinsinta yan uwanta mata wato akwai mace tsakanin wa'azi da karantarwa wa'azi za ta yi wa mata yan uwanta wa'azi tunda wa'azi na bukatar daga murya kuma na bukatar daukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa ina fata an fahimta sannan kuma da dai waɗansu hanyoyi da wa'azi yake banta da su ko ya sha bamban da ilmantarwa da haka mata na iya yin wa'azi ga mata yan uwansu kuma ta iya wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta kannanta yayyanta da sauransu an gane ku domin ayar da ta yi magana akan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ta shafi maza ta shafi mata wato cikin suratul tauba ubangiji ta ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim na'am wato mummune maza da mummune mata bangaren su masu taimakawa bangare ne sashi masu taimakon sashi ne sannan sai Allah ya ambaci sufofin su na farko ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dukan su suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sannan kuma na biyu wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah sannan kuma na uku wa yutuna zakata suna bayar da zakka sannan kuma na hudu wa yuti'una Allah wa rasula suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzon tsira shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan dukkanin su ayyuka ne na da'a waɗanda maza da mata sun yi tarayya a kansu bayan da za a yi kaware ka ce su yi sallah din tare su yi zakka kuma su bi Allah da manzansa amma wajen wa'azi ko umarni da kikkiawa ka ce wannan na maza ne kadai ban da mata bayan kuma aya ta hada su gaba daya ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu sannan sai ta faɗa ayyukan nasu a ƙarshe kuma sai ta sake faɗin sakamakon su wa'adallahu almu'minina wal jannatin tajri min al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim dan haka wa'azi ya shafi maza ya shafi mata to ballatana kuma karantarwa ita wannan min babi aula ma kam yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama to haka mace za ta iya karantar da mataye kuma ta karantar da mazaje in ta kama na'am an fahimta ko babu wani karni da aka taɓa yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba dauki karnin farko shine karnin sahabbai ali bin abi talib daga cikin khulafa'ur rashidun idan ana maganar ilimi yana ciki daga cikin mashahuran waɗanda suka karantar da shi akwai mata guda hudu dauki karnin tabi'ai akwai ibn shihab az-zuhri limamin hadisi kenan a lokacin tabi'i daga cikin malaman sa da suka karantar da shi akwai mata da ko tabi'u tabi'i da lokacin sai imam malik ibn anas daga cikin malaman sa akwai mashahuran mata guda biyu haka idan ka taho dukkan kowane karni har zuwa karnin yau ba wani mashahurin malami da mace bata karantar da shi ba ina fata an fahimta akwai wanda mata casa'in sun karantar da shi akwai wanda ke da malamai ɗari biyu da hamsin tamanin daga cikin su don mata ne sun karantar da shi shamsuddin zahabi wanda ake cewa bayan mutuwarsa ba a haifi irinsa ba a tsabagen harda daga cikin malamansa akwai mata kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicinsa a duniya akwai wata mashuhuriyar mace a egypt a kasar misra wadda ta shahara da karantarwa ya ji labarinta yake son ya samu fallalar ya taɓa koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta ya niko gari tun daga kasar siriya tun daga sham ya taho misra don neman ina zai ji ranar da take da majalisi ya zauna ya ji karatunta yana shigowa misra aka ce yau kwanan ta goma da mutuwa ya ce idan na tuno cikin hasara da na taɓa yi a fagen ilimi a wannan hasara hibatullahi ibnu asakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan babban katon littafi mai suna tarihu dimashq wato daga cikin malamansa akwai mata duk shahararren malamai da zaka dauka akwai mata a ciki akwai mata da suka karantar da su na'am ɗaliban umma na Aisha kan abuwa za su ke da dubu cikin tabi'ai su zuhuri su tawus bin kaisan alimani su wane ne su wane tana zaune a gida ake ketare waɗansu sahabbai a kwanka sa mata kofa a yi mata sallama a yi mata fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa ba da ansa ina fata an fahimta kawai magana ce ta yayin da mace za ta karantar da mata yan uwanta kaga baka da matsala amma idan za ta karantar da maza fa to dole ta yi shiga ta kamala ba shiga a buɗe ba shiga ta mutunci a cikin hijabi cikin sutura irin sutura da ta dace a musulunci suturar da ta dace a musulunci to wannan shine kawai abin da ake bukata na'am wannan mai tambara yana cewa an samu wani yaro ne da mahaifiyarsa ta rasu sai aka kawo shi wajen matarsa don ta shayar da shi ita kuma tana da yarinya da take shayarwa to wasu aka ba su fatawar cewa ta ware mamanta na gefen dama ga ɗaya yaron na gefen hagu kuma ga ɗaya yaron to wannan ko da sun sha nonon juna ko da sun sha nono tare daga baya ba shi haramta don sun auri juna wannan fatawar ba ta gaske wuce ba haramci yana tambaya ne ta hanyar shan nonon kansa sawa'un na dama aka sha ko nago aka sha duk ne ba a bambanci ina fata mai ko ibn hazm wanda yake da zahiriyanci abin da yace shine um, haramci yana tabbata ne in yaro ya tsotsu maman da kansa amma idan matso masa aka yi a wani muzubi aka bashi to bai zama haramun ba malamai kuma suka yi masa raddi suka ce abin da ake kallo ginuwar naman jikin yara a sakamakon shan maman wannan matar sawa'un ya tsotsa ne da kansa ta tso masa aka yi wani sirinji aka sa ko mamaye aka yi dai wannan dai shi ake karɓa to ballantana kuma a ce shi ya sha waya amma dan wannan na gefen dama ne wannan na gefen hagu wannan ba gaske bane ba wannan takarda sai aka rubuto daga wata tsangaya ta karatun alkur'ani da ke bolori wanda ya rubuto takardar ya ce babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na peace cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun alkur'ani na malam ja'afar ko da azumi ya wuce da Allah a rinka sa musu su yi lahadi lahadi ko a nemi wanda zai ɗauki nauyin karatun a rinka sa musu ya ce haza wasalam daga malam yunusa dan falmata a madadin jama'arsa wato shi mai tsangar kenan mu isar da takardar ka zuwa ga gidan rediyo na fis ko ko mu ce zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda su ne za su ɗauki nauyin karatu idan kuma an samu waɗanda suka ɗauki nauyin ɗin nan lahadi lahadi kafin nan kafin ramadan sai mu ba ku labari insha Allah to ji ma ana sawa duk lahadi lahadi lahadi lahadi din juma'a juma'a ji ma ana sawa duk juma'a juma'a amma dai wannan baya hana idan wani ya ya ba da sponsorship a gidan rediyon za su karu su ba su samu kwarin gwiwa tunda suna da bukatu masu yawa Allah taimaka mana